أجيء من سورة محبرة في سورة الكبوت من آية, آية سورة آية شرندة أكو يوضم تشفركم آية شرندة أكو إذا كنت أحلى جاتو دم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين Ubangiji subhanahu ta'ala yana ci gaba da tattaunawa da yi mana jawabi akan Annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam da mutanansa bayan ya buɗe musu bauta wa Allah ɗaya su bauta masa kada su shirka da shi sai Allah ta kuma kana jawab qawli yace wato amsar mutanansa ba ta zamo ba ba ta zama amsa mai kyau ba illa in kalu fati sai cewa suke da shi uku tuluhu ko suka ce da junan su uku tuluhu ku kashe shi kawai uku tuluhu a kashe annabi ibrahim haka suka ce a au haiku ko kai ku kone shi a kone shi kurmus fa ja jawo sai allah subhanahu wa ta'ala ya tsayar da shi minan nari daga wannan wuta allah ya ce inna fi zalik lallai cikin hakan da Allah subhanahu ta'ala ya yi wa annabi Ibrahim ya tsiyar da shi kuma ya halaka da su ayatin wallahi akwai ayoyi akwai izina da qaumi yu'minun ga mutanen da suke amfanuwa da Qur'ani ga mutanen da suke imani Allah ya wakala annabi Ibrahim ya ce musu ne innamat takhaztum min dunillah kadai kun riki waɗanda suka koma bayan Allah ne ausanan a matsayin ababen bautar ku na ƙarya ma wadda ta bainikum don nuna soyayya tsakaninku da su kuna nuna musu soyayya tsakaninku da su wannan kuma Allah ya tawabe da nasu mai yake su min duniya na jada yushibuna mushbillah والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا يثيرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب الله يتسوى لكم متاني اقوى وندي كيركر وندي koma bayan allah. matsayin andadan kishiyoyi ga Allah ababen bauta wato nasa ba Allah da Allah ke cewa sun yi haka ne wato don nuna musu ƙauna da san su to shine ke cewa a nan kun ya kama wadda ta bai ku don soyayya da ke tsakaninku da wannan kuma. wa ƙala ko kuma ƙarfin a a cikin wannan rayuwar duniya ma'ana duk soyayya da za ku nuna musu za ta ƙara ne a nan دموع الله يتسوى وتقطعت بهم الأسباب والنصر هي ذات ينتي أتكان السباب وذات ذباب السباب ذات كثير وجونا ثم يوم القيامة سألنا رانا القيامة يكفر بعضهم ببعض ساشن كذين كابر سوى ساشن قوما كان باق كوبا كوما باق كوبا هكذا لك شو قبل من استقتل نفو ذاكو لأن سجونا تكالي قدسو ويلعن بعضكم بعضا مساشن كذين كيني مساشن wa ma awakum na makomar ku ita ce wuta wa malakum min nasirin ba ku da waɗanda za su taimake ku su kwace ku daga azabar Allah Allah ya fa'a mana da gulo bayan tseratar da annabi Ibrahim sai annabi Lut ya yi imani shi to wannan ya magana nan a annabi Lut da annabi Ibrahim dai ƴan ƙasar Iraki a kuma akwai alaƙa ta jini tsakanin annabi Ibrahim da annabi sai ci fa amana lahu luwafa kamar da Allah ya kawo Harun ga annabi Musa alaihi salam haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wato annabi Lut ga annabi Ibrahim annabi Lut ya yi imani da shi kuma ya karfafe shi in sun tsare shi ce gaskiya kake in sun ce ba daidai ka faɗa ce a'a daidai ka faɗa annabi Ibrahim a ƙarshen wa qala inni muhajirun to ni zan yi kaura fa ila rabbi zan tafi wajen ubangiji na ko zuwa gurin da ubangiji na ya nuna innahu lallai Allah mu shirki wal aziz shi mabuwayi ne a cikin gwanin cikin aiki to wannan sun tattauna annabi ibrahim alayhi an haife shi a kasar kufa ko garin kufa a kasar iraq a wani kauye da ake sa'ara an gane ko kamar da ne arshikul maqtum yake kawo to an haife shi a wani gari da ake sa'ara to sai fara hijira ya kawo misra da umarnin allah kawai da matsi ya kai matsi a an nemi ransa an yi gaba allah mutum su ce cira su daga nan yadda san ma ya da ya ƙara dawa kudancin ƙasar tun a arewacin ki a kufa nan ma ba su karɓe shi ba to nan sai allah ya ce masa sham shi ne ma jirin an biya duk wani annabi sham ake cewa ya wani sham duk wani annabi ko da an kishi a ko'ina ya koma sham bai zamanta gidan imani ne in ba annabi muhammad sallan ba ba wanda aka ce maka tafi madina an gane ko annabi muhammad sallan ya turo al'ummarsa sabon sanan habasha ƙasa afirka wajen a al'afhama annajashi bayan haka daga nan kuma ya zo aka kuma madina game da sai suka tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa amana lahu lut sai annabi lut yayi imani da shi ya gaskata shi ya karfafe shi wa qala annabi ibrahim yace inni muhajirun ni zan yi kaura ila rabbi zan koma in bauta wa ubangiji na wannan ka'ida shine hadisi ya tabbata daga ibnu abbas ta sai bukhari sai muslim yace yushiku an yakuna khairu malin muslim ganamun yatba'uha ويتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر لدينه من الفتن زمن يازو دب وصل wato ya zama cewa mutum yana da wani abu ma na dukiya sai tattare kayansa ya je nemi can wani guri da zai samu ruwa da dabbobi ya je na bauta wa Allah yana kiwo yana samun wasu da abincin sai na ci to ka'ida shi ne idan tsanani ya tsanani aka hana ka bauta wa Allah a guri to ka tashi ka yi jira ka bauta to amma mu yanzu a Najeriya mu za mu jira ba za mu jira ba ne. domin duk kasar da aka baka dama za ka kira sallah ka da dama yin kiran sallah a fili wanda bisa an tsammar ta sai bukari wanda a ko ƙasa ya je yin yayi ko gari sai aka jirkin ta aka kira sallah ta akwasa yayi Sani kuma sha'airul islam wanda kai a karan kanka za ka iya yi in ga dama za ka banje mu ko kamu goma ne ko zai ja ka za ka ja abinka ba wanda zai ce bari ga dama za ka ji abin da ga dama duk abin da za ka yi na bautar Allah za ka yi sallah ta kai raka a dubu ga dama akwai ƙasar da yanka fiye zuwa masallaci azanta a can yau na farko gobe na farko za a kama za ta mai tsoron addini a ko kasar da muke kika zauna kai wa'azi ba wallahi al'azim a ta kasashen laraba wannan ba ku isa ku zauna ku samu karatu za ka karatunka za ka yi abin da kake so za ka sana'a ka za ka kaza za ka kaza za ka ka. najeriya allah ta kawo najeriya da alkhairi wato wannan kasar damammaki da suke cikinta na bautar allah na kai addinin har ma akwai ka'ida suke cewa freedom of religion kana da wannan wato yancin yin addini yancin da za ka yi addininka a najeriya idan ka ɗaga wayar gaban ka kace ita za ka bautawa doka ta baka dama ka bauta mata haka ma ya wa'azi a zo a bauta mata amma tun haka sharaɗi karka soki addinin wani ka ga yadda muka zama an baka addinin ka ba kai da ka zawo duk ka zawo haka da rika yancin sana'a yancin gini na zo ta unguwa na kirta a wani a saudiya wani ɗan wake cewa mana wallahi kamar shekara biyar muna buga da mutanen nan su ba mu yanci mu gina masallacin da na wata kam sun ki na ce to mai jawo ya ce na farko kaza. kuɗin da za ka biya approval da za a ba su kake nema da za ka gina masallacin shawarar kam ya fi naira miliyan ɗari kana neman a neman a baka dama ka gina masallaci a unguwarku to kudin da za a sa maka a saudiya ka iya biya ya fi kudin filin ma muku a yanzu a yanzu ina da cewa za ka gina masallaci in girman sa ya kai lokacin gama za ka je ka gina kan ina cikin ni'ima ba sani ba za ka yi karatu za ka rike kowane littafi kuma da sunan kowace kungiya in ka ce kayan sunan kungiyar ka silifa a cikin nan yan silifa ne za ka nemi kudi za ka sana'a duk da kake so za ka yi aikin duk da kake so ba shago ba komai a kasashen waje ka isa ka zo ka share bakin hanya ka ce sana'a za ka yi wallahi ba ka isa ba ko saudiya ba ka isa sai dai ka kama shago ba ka isa kai wannan ba a ƙasashen da aka ci gaba kasashen da kake gani akwai sana'ar da ma baka isa kai yi ba ko magana da jari domin sana'ar ta wasu bangare ce amma muka ba haka bane ke sa malam shi sa abin da suke faɗa Muka man ma daɗi ne mana yawa tono na rantsi muku da Allah wallahi malam muna cikin ni'ima muna cikin falala Allah kafin wannan damar ta kuce ya kamata mutum ya tsaya mu wanda ne shigo da haraji ne shigo da kaza shigo da kaza alamu ne na kasar tana kokarin ta haɗa kanta da rago kasashe na duniya eh dama ya ga abuwa wanda ya kwanta ya kwanta zai ga kwanciya wanda ya aiki tukuru ya abin da ya kamata zai mora sai an zo gargarar da haraji babu zai yi barka yau wata sana'a ko kai kaza ko kai kaza ko kaza ko kaza ko kaza ba amma yanzu ake karɓar haraji a wajen ka yanzu a shago ɗin da za a shekara dubu ashirin ko dubu hamsin ko kaza ko kaza banza banza kuma duk duniya sai aka fi wannan kuɗin har saudiya wajen ka'aba da harami na madina amma kuma kai da kake cikin wannan ni'imar kuma cewa kake wa kai baka da sana'a baka da abin da zaka ci to ka mutu wannan ai kuka kaso wallahi ma wani zubu muke na karama da wai da sunan tausayi ko addini ai mutum kaso ya tashi da ya ba abin da ya ba abin da ya muni abinci ai sai ka tabbata da take nema wani ko yana ci abin da ta so yake to yawwa da wata ga wata kwata nan fafe mana ita daga nan zuwa can sai mu biya daɗi ne manema Allah ya kiyashe mu fa'amana da lut sai annabi lut ya yi imani da annabi ibrahim wa qala tilka inni muhajirun ila rabbi zan yi kaura zuwa ga inda ubangiji na ya umarce ni zan je in yi kaura in kebance ta bauta wa Allah innahu lallai Allah ku sarki wal aziz shi mabuwayi ne a cikin gwani cikin aiki wajen ya sa kai kaura to yan uwan musulmai dalilan kaura kana cikin al'umma yin duniya da kike kike to ka keɓance wani keɓancewa ko da ba ka bar cikin ta ba ka koma ya daɗi da ɗakin ka a gidanka da kai da 'ya'yanka ku tsari in ka ta al'umma sai ta gyaru dole to za ka bata goma ne dai ba ta gyaru ba to iya abin da Allah ya wajabta ma kai da ƴaƴan ka zona ku dinga zama mutum da iyalinka da 'ya'yanka. duk ɗan ɗan ka zona da shi ka jawabi ka kamar ka daina ta a jami'a ko na ce ni suna na wani duba ga yanayin abin da muke ciki kun ji kun ji kun ji kun muna so ne kaza muna so ku ku tsari ka kyale jama'a in ba za su ji ka ba to wannan shine matakin da annaba suke dauka idan kun ji ji sai ba cikin ku sai da sai inda zai samu wanda zai bauta wa Allah da ko kenan wannan yake nuna masa ba dalilin zama cikin al'umma dole babu hadisi ya zo daga Zubair bin Awwam da sanadi wanda yake mai rauni shi musulmi da sauransu العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فأينما والخير فاقم باين الله ني haka garuruwa ba duka na Allah ne inda ka samu asali na za ka rauna ba ka ta kai neman guri sai gurin da ka san rayuwa za ta ci gaba ba ta jin zaka zo zauna wani domin wani makoci wai ni wallahi an jarabce ne a ka jarabce a yi muku a yi muku iyaka ko kana cikin wata sana'a ka ce lallai ka ita za ka yi ka kaure ce kamar kabarta wannan kalmar hijira tana da faɗi shi sa a kawo aziz aka yi rufe ayan hijira ɗin da al'aziz kuma da al-hakim al'aziz wato sanin hakikanin yadda tsarin Allah yana da wuya tun da har yace maka tafi ko yake al-hakim Allah yana da hikima wajen cewa daga nan ka ban nan ko kuma a jarumce ka a wani guri a ɗanɗana ma kuɗarka a mafi yawanci mutane suna zaune a guri wanda ba abin da zai raba su da wannan gurin sai bala'i a gane to idan bala'i ya kora shi yana zuwa kuma sama sama sai to ba dalilin da za a ce ka ba a rike sana'a ce dole sai ita ba a rike wani aiki a ce dole sai shi ba a rike wani guri a ce dole sai shi ba a rike wata mata a ce dole ta yi ta ke ma ba a zama da miji a ce dole ta shi ba a yi idan kina zaune da miji kin ji yin duniya ba abin da ba kun kulli sai da mutum kusan wani sai ki tafi kai ma akwai ciki ko an ba shi da masa dan ka rabu da wani ba bayan ne a cikin sai ka ya kare duk sana'ar duniya da za ka yi an sa musu iyaka shekara uku ne in dai har ka fara ta da ilimi da sanin ya kamata ka shekara uku ga baka fahimci komai baka bacci ka daina yi ka canza sana'a Sai malam gaga muka yi an ce kakan kakana ma to gadon wahala ya ba abin ma daɗi ba za a baka a cikin wahala ai ana gadon arziki ne ba gadon wahala ba wai jin su gidan ɗinkin ƙwarya suke yi kuma ina ƙwarya ƙoƙo ko ga mutum ya zuwa ya dage yana tsantarci yana kashi wani abu shi wannan ɗan abin da ke kasa kuma ya ce wai shi lallai haka ka buɗa mana innan bai baka koma ne innan bai baka kona mana innan bai baka komai hatta a mutane ba kana da wani aboki na cikin gona wani kyale shi da aboki wannan shi ne cikin da yake ciki kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alaikum ardullahi wasi'a mutum da kusa ana sanar da yawa duk tsoro a cikin ta mana yanzu shi ka zo a nan na shi ka zo a cikin ko a za'i ko a kano ko a abuja ai ba dalili ba ne ko kwakwalwa ta zama kai a shirye kake ibnu abbas ya ce duk sana'ar da ka yi ta shekara uku baka rubuta kuma ya baka canza sana'a ka canza sana'a kana malamin kurama ne ka samu wata sana'a ka ɗan jona an ka taso wannan a wani da kake kwashe ku gidan kallo wajen zama mai shayi ko zama tuku ban mai tsiri sai ka duka na yin wannan sana'a sai ka goya sai ka aikin ya zo kalau a'a kana yin malamin kaza kana sana'a kaza kana sana'a kaza sai ka arewa ka wata ka zona na nan ibrahim ya yi allafi ne ba za su hijira ba za su tsora ba abin nan ba to wannan shine hikimar sai aka yi sa maka al'aziz dan cewa a mafi yawanci ku ba ku gane sirrin wato cewa ku bar guri kaza zuwa guri kaza ko sana'a kaza zuwa sana to Allah shi kuma yana abubuwan sa ne da hikima subhanahu ta'ala Allah ce wa habna lahu ishaqa sai muka bawa annabi Ibrahim ishaqa wa yaqub da annabi yaqub bayan ya hijira din kaji <laughs> ba a ba shi a nan garin da yake iraki ba sai bayan ya hijira da ya jira Allah ce sai masa baiwa wannan shine abin da yanzu ana gaya maka bukatun mai to Allah me ribar hijirar da yi ga tun ba su annabawa ba da ya ce wani zama a can ba hijirar da yi daga sham ya kawo mu da wato ziyarar misra hadisi abu raira da da ibn abbas sai sai bukhari sai muslim yace ce ya ce da awa misra yace wata matar sara wannan sarati matarsa ita ce matarsa tun ne ko ba wata ce ladan noma wani ya ce matarsa to sai sai zai je ya je su je ziyara na da'awa misra sai sarkin misra bayan magana ta yi ɗauki lokaci ya so ya cutar da shi akan ta Allah ya hana a ƙarshe sarkin ya ɗauko baiwa ya bashi ci wannan na na na ba matarsa da dinga mata hidima aka ba bashi hajar ita ce mafi a ismail kakan ali muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan ribar ribar tana tafitowa, ribar hijira tana tafitowa. ribar hijira tana tafitowa. kaga shi da ake cewa malam mu fa ribar fatauci ne hatta abin da muke da muka fita kama da shi bayan ubangiji mu maɗauki sarki annabi muhammad sallallahu abin san ba abin kaunan mu wato shi ma ribar fatauci din ne ribar tafiya ne ribar hijira ne a dalilin hijira aka samu mana shi to kaga yadda ya rayuwa ne. to da bayan an dawo da aka zo kishi ya kama ita tsara ba ta haihu ba da ta haihu aka sa annabi Isma'il aka ɗauki, aka sace wata hijira aka wata hijira aka yi shi maka shi da mahaifiyar Hajar to da aka wannan da ya dawo kuma sai Allah ita ma ya ba ta rabuwar to kan kenan wannan Allah kuma ta'ala yake cewa wa hamna da ishaq sai muka ba ta ishaq wa yaqub da annabi yaqub wa ja'alna ko muka sanya fi zuriyatihi a cikin tsakan shi annabi ibrahim annabuwa duk annabta ma a bayan a bayan annabi tsakan shi idan ka dauke duk wani annabi da ya zo a bayan annabi ibrahim da na sai aka raba annabi ishaqa ya fi yaquba annabi yaqub shine isra'il ma shine isra'il ya fa annabi su yusuf da sauransu annabi yusuf kuma shine kakan annabi musa eh annabi yusuf da cikin kakannin annabi musa ai tsoho ne ai da tsakan annabi ne ya gaɗe ai a haka da yadda abubuwan da ya tafi ana faɗa annabi yusuf da kuma wani yaro ne ka ta ga ƙwarewa take karantawa ko in ana magana annabi yusuf suka daga wani saurayi ne wani wata cewa da aka yi shekara talatin ko ashirin baya magana annabi yusuf ai ku shekara dubu biyar ne in ba qur'ani ba ma me zai kawo maka wannan abu to kun je da abin yi. Allah kuma ta alaƙi wajen anna annabuwar mun sanya annabta wani kitaba da duk ma littafin fi duriyar a cikin ƙasar annabi Ibrahim. Wa ta yana wa Allah ya ce mun ba shi sakamakon sa fi duniya a nan duniya. Sakamakon sa shi ne kyakkyawan an mutu, wajen alim san tulke fi akhiri. Shi ne duk wanda ya ji annan an ambata annabi Ibrahim sai masa addu'a. Kai hatta a ibadun da al'ummatai suke yi an sa akwai zikiriya tunawa da annabi ibrahim duk salatu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahu barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan shine sakamako a duniya Allah ya baka kyakkyawan ambato وإنه لله النبي إبراهيم في الآخرة أجل الله يرى لمن الصالحين والله يرى لكم بين قبل لن annabi ibrahim ko ya ɗauki asalin ɗabi'ar rayuwa ta ci gaba ka a zaman sa da ƙasarsa modaci ne shi domin kuma da su an ja a bijinin hanif da baki sun zo baya wato ta za a zo ɗan mariki yana mai mai za a su ɗan mariki ba ba za ba kuma ɗin ma hanif ka ma mai mai a wata ayat sami mai kiba wanda shi ne saukar da yake baki in an zo lokacin namun tsammanin kaga sannan ga kyauta ga alkhairi wanda duk ba zai ba sai yana neman kuɗi musamman irin annabi ibrahim mai izzatun nan allah ya ba su suna da faɗa zuciya wani mutanen ba ka ba su masu karɓa sai da su su masu wallahi kaga ya bi sunnar rayuwa annabi ne kuma ɗan kasuwa sannan annabi ne kuma mai bude wa kai yana duk duniya in nan ta ci in nan ta ki koma ta in ma nan ta ci zai koma ta ka san in ka kula hijira hudu daga kudanci zuwa arewaci daga arewaci zuwa kudanci daga arewaci zuwa misra daga misra zuwa sham daga sham zuwa saudiya yana jin cewa duk duniya ko ina na tsare ta waka a cikin kwaci Allah ya ce kulin duruma da kusa ma wasu ce ne ku duba ku gani me a sama me a kasa ku tafi sama ku tafi kasa ku ga dama ka ba tunda ana sai da filaye a sama ku je ta gaskiya ko ka ka yanka ku jike da maka ko ina na ka ne ko ina na ka ne ka daina tunani a iya Kano kawai a iya Katsina kawai a iya Zamfara kawai a iya Najeriya kawai duk duniya duk inda ya kama karayi za ka je karayi haka zalika a wasu tabi a wasu bangaren ka daina tunani a sana'a kawai daya a duk sana'a da ga cewa yake baka alheri za ka yi ka daina jin cewa kawai sai da wasu mutane tsarari za ku za ku rayu ai mun gani a zaman annabi Isra'il alayhi salam ya ka irin wayewa ta annabi Ibrahim annabi Isma'il ai ya kawo masa daga cikin amalika wata kabila ce asalin sun tone su kuma daga ahsan daga yemen sau suka ga wanda suna makutaka da annabi isma'il a nan makka ya aure yarsu larabawa ne cikakkun larabawa a bakin kuma ya koyi larabci to da ya aure ta annabi isma'il sai kawo ziyara wata rana ya kawo tun da shi yana zaune a shafinsa amma ya ajiye iyalan iyalansa nan sai ta ce ina mai gidan ke yake ta ce wallahi ya tafi ya ban mai cikin yunwa da damuwa da kaza kaza kaza kaza ta ce Allah idan ya zo ki ce masa ya ina gaishe shi kuma ki ce canja dokin kofarsa da ya dawo a nufin cimani da ta gaya wani da ya zo ka za ka za ka za ka sai ta dace abi ai babana ne to ko me ya ce miki ya ce wani canza dokin ka, ya ce a ni bi tsalaki ya ce in suke kai tsaye kaga wannan sha'anin markuzun wa mustakhar fi dini ibrahim abu ne wanda yake cikin kula annabi ibrahim ba wani gari da dole sai an zauna ba wani mutum da dole sai an zauna da shi ba wata mata daya daya da za a ce dole da ita za a aure da ya sake zuwa bayan annabi ibrahim ya aure daga kabilar jurhu sai ce mata ya sai ya sake ga cikin da shi ma baya ne yace ina mai gidan daki kike bayani ya kaza ya buka ai wallahi ni'mal abdu mutum kirki ne ba da Allah da mutum ya ba mutum walwala da nishadi kaza kaza kaza yace to in ya zo shige shi ki ce kuma ya riƙe daki sa da kyau ai kuwa yana da sai kwashe labari ta gaya mu zaki ce za ki abi baba ne to kuma me yake muke ya ce ka riƙe ƙofarka ka ya ce ka taɓa shige ai kana zama ne da mutum ka ji daɗin zama da shi ba wani mutum ya ce wai dole wai Allah ya kaddara ma a ah, to ka tafi ɗaya kaddara ba mai kyau ga mutane birjiggewa a gari wannan buɗewa kan shi ake so ka samu ba to ai malam mu ka san tunda Allah ya yi mu malamai a kun yi kanku dai malamai ba ku ga dama ku zama malamai ba ku ga dama ku zama injiniyoyi ko likitoci mana ku ga zama ɗan kasuwa ku ga zama da kanka haka ga dama ka ɗauki wani layin mana ba wani wanda aka rika a ce lallai sai ya yi da ba babu wannan magana babu wannan sai da umar Allah ya ƙara masa da game da cikin motsa ya wani shiga iraki tare da sabai kaga sai ai ana annoba a gari sai cuka mu juya tun tabi ki tun ta tafi min qadari Allah ya kaga kuje kaddara Allah ai amir mu'min kawai shiga abinda Allah ya kaddara mana zai same mu kawai zai same mu kai na firu min qadari Allah ila qadari Allah za mu guje wata kaddara ne mu tafi ta kaddara kana shan wahala akan abu to bashi wani ya maka magana kaddara ce eh wannan kaddara ɗaya ke da za mu tafi don ɗaya kaddara idan muka tsaya akan wannan halin to kaddara ɗaya muka yi ta ba mai dare ɗaya ba amma tun da mun gwada wannan mun sha wuya ba ta fi ma mu gwada ɗaya in wani mutum ne kake zaune da shi kake cutuwa canja shi in mata ta take zama sake ta je ka samu ta kabara wata tana nan ita ko mai irin halin da take su ba ina so a cikin mata ba a wannan na fita an buga an bugo a biya ci tara ya ki abin nan to kawai sai a sake ta ko ke kina jin cewa kin kasa abin da kusa jin sai adabin Allah mijina wallahi abin da yake tare da shi kamar bakin haɓan riga kamar haɓa riga wato tana kinaya ne akan cewa ba ta samun yadda take so a tare da shi a duk sai kika za ki dawo masa da gonarsa da ya ba matsayin sai ban iya dawo da shi ita shi ne ita zuciya ka ce kin dawo masa ruwa ko ma giya bai ba ruwa bai nuna ya yi masa magiya ta tsallaki a kudu shigo nan ka shi kun yi kaza a ba ai wannan shine budewar kai maza sallam ya shigo gida ya aure amara bin zuwan hadisi na nan su sai bukhari da ya shigo gida yana shigowa gida ta ce a'udhu billahi minka Allah ya tsare ni da kai ka ta gaya maza wannan kalmar tana da girma ta ne ta ce lakacin a'udhu billahi azim shi ne matsali da babban kuci na haƙi da hali ba dan Allah ki haƙuri to mai yake so to ya za ya za to kin ga bara a soki ne bara to da Allah wani zo gidan nan ga me yake faruwa a a idan wannan ba ta yi ba kawai ma a rabu kawai wannan shi ne ba ku gane ba wannan haka ba rayuwa ce ba haka wannan tsarin rayuwa yake ba wani hali guda daya da Allah ji kasar da ce no condition fama ne. ba wani yanayi da dole su ya dore babu shi ba wannan yanayi duk wani yanayi malam wallahi ko unguwa ce kake zaune a cikin sakaci ta dame ka a guje-guje ya ƙi ya ƙare tashi sai da gidansa in haya zai je ka canja ko ƙasa ce ta cewa tsarin su kai kana da tsare-tsare cikin suka cimma ya ga sake wata takarda ka yi takardar zama a wata ƙasa suka koma ci ko sana'a ce ta cewa kayi kayi kayi kayi ka baya kayi abin nan ka zo mu a matsalar mu kawai ka kula mu kullum mummunan tunani ne ke shiga kwakwalwar mu idan bai fara da ta an mai yanzu sai fara ba wani da matsala har wani ba abin da zai ƙarfin sai ƙarfin tsumbula shi a wani wallahi malam kwana biyu kuɗi ba sa shigowa ina ganin ba an taɓa ni kama an yi aboki ai ba sana'a kake da ya za kuɗi shigo ka je ka samu sana'a ka zauna ka kasa ka jira za ka samu kuɗi ko za ka samu ba malam dai aikin da na fara sai har ka lalace a'a ka duba ɗabi'a ka kai ne ba ka da cika alƙawari ba da wani kake zuwa ya halin ke ya ɗabi'a kai almubazzari ne takalmi sai ka gwangwace bula sai ka gwangwaci. shi ma sai ta ƙarshe kana cin abin da baka da karfin ka ci ya kamata mutum yana neman wani ya gobe inganta rayuwar su tafi ga yadda yake ba ko ni kullum gaya muku ke. wannan ba ba fa kai a karanta a ce ba ba fa dan haka ne ko a ce wai an taɓa yin wani bawan Allah wasu annabi uh, Ibrahim ga 'ya'yansu guda biyu ga Nuhu to sai ci gaba wannan haka ya wa haka to sai ka ci to qur'ani fa'ida ta kasance a wajen mu sai Allah ya ce mana ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبق الرجال وترضعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا قال رب انصرني على القوم المفسدين وبنجي تمام على شيء ولوطا كأنبت أمس أن لوط إذ قال لقومه lokacin da ya ce da mutanen innakum lallai ku mutane na da ta'fil al-fahisha wallahi kuna zuwarwa al-fasha mummunan laifi luwa da zina kuna ma dugo ma irin wato zulubin da ma saba kumbiya da shi babu wani ɗaya daga cikin al'ummatan da aka yi a baya wanda ya riga ya ku aikata ta min al'alamin ɗaya daga cikin talibai a inna ku yanzu wani shinku da ta tuna rijal sai ku dinga zuwan wa mazaje shahawatan dan zakke wa sha'awar ku da biyan bukatun bukatunku wa taqta'una sabila ku dinga fashi da makami kuna kwatsan waya wa ta tuna fi nadi ko munkar wa ta tuna munkar ku dinga zuwan wa munkarin aiki mugunyar aiki fi nadikum a guraren tarihin nadi wato club nadi guri na taro event kenan sai a ce almunta da ai daga ne nadi an gane nadi intada yantadi muntada daga nadi ne ke daga nadi ne an gane ko ba ma gane jawabin komi amsar mutanensa ba ta zamo ba illa alƙalu fatacce cewa da kai da shi ikina su kaga ka zo mana bi azabin ka zo mana da azabar Allah din ba za mu dina ba itina bi azabin Allah ka zo mana da azabar Allah in kuntum min sadiqin in kana da cikin masu gaskiya in ga daga cikin masu gaskiya kada sai ce rabbi ya ubangiji na usurni ka taimake ni an umul muslimin akan mutane waɗanda suke wakarta a ce da tafiyin fahimta mun karanta wannan da ku a cikin fito shu'ara duk jawabai da muka yi akan luwaɗi da zina ya gabata na bulo tare suka jira da shi da matarsa da annabi ibrahim kowa da iyalin suka jira suka bar wannan ƙasar ta su iran da suka tafi shi annabi ibrahim alaihissalam sai allah ya ajiye shi a sham filistin kenan shi kuma sai aka ajiye shi a wajen gefen urdun sadu kowa ya je da'awa a can kowa ya je zauna ya rayuwa a na fata an gani shi ne take cewa ya kuke zo wa alfasha luwaɗi da zina alfashani ne ma ɗugo alfasha ne hadisi ya fi cikin sai musulmi man wadatu muhu ya amalu amal kwamilotin kuktul fa'il wal mafu'ulabe wanda ka same shi yana aikata irin aikin mutanen annabi dutsu ku kashe mai yi da wanda ake yi hukuncin duk dan da kisa hukuncin mai maɗugo kisa tarurruka waɗanda yake marasa amfani saurayi saurayi mardan wato saurayi ka ganci tsakanin ƙatin ƙatin ba fa'ida wannan akwai haɗari ƙwarai da gaske ko ka ga mata suna ta wani ƙungiyoyi na babu gaira babu dalili a shiga gida a je a ta wasu ƙungiye-ƙungiye masu ka tana hulɗa da manya-manyan kawunan ba tare da bincike ba ba tare da kaza ba ba tare da kaza ba wannan ya kamata a ja da wannan ƙwarai da gaske wa taqta'u da sabila matsawar Sabir sabil ko qata'u ko tsari shi na fashi da makami fashi da makami ka gaina daga cikin aikin mutanen annabi ke nan. a ɗabi'ar zina dama tun tare tare wasu ɗabi'u ne guda biyu da shaye-shaye da waƙe da kiɗa waƙa da kiɗa ba a yi su kaɗai ba a taɓa yin waƙa ta jujjana ta game waƙa ne shi kaɗai zai yi ba wani zai yi waƙa yi sura a duniya tare da shiga ƙungiya a mai masonic zai shiga wani zai waka zai zama gogaggen mazinaci wani zai waka zai zama ɗan luwa wani zai waka zai zama mashayi haka a rika shaye-shaye shi ma ba a cikin yanzu shi kaɗai ba wani yana shaye-shaye zai haɗa juna wani shaye-shaye za a ga diyasa rashin kishi haka a gini ba su dame shi ba wani almubazzaranci wani kaza wani kaza wani mutuwar zuciya musamman mu da masu shaye-shaye ma'ana sun fi kowa abin tausayi ba kwanan ƙoshi babu mai tafiya talautalo a ƙasa hanya ka yana biyu kuka yana gaishe da kinkiya ko akwai yace babu ina kwana Ta kama ma wanda ya fita wiwi da nabi Allah ya kyashe mu ya ce ma sabaka kun biha min ahadi ba wasu wani mutum babu wata al'umma da cikin al'ummar su gabata wanda suka riga yi ku cikin wannan ba to yin wannan ga fushi da makami ga kuma luwaɗi ga kanin sannan kuma ga gina event center kaga shine wata atuna fi nadikum munkar wata atuna munkar kuna biyar wa mugunyar aiki fi nadikum a guraren tarihin kama da sanan annabin Allah yace la ta'daya wa ce la tattabi'unna sanan man kana qablakum حذو العزة بالفزة حتى ولو دخلوا الجحر مضي لك دخلتموه ya ce wallahi sai kun bi ɗabi'un mutane da suka gabace ku sau da sau taro da taro a san da a san duk abin da suka sai kun yi kai wallahi da za a samu dakhalu juhuran babbi sun sun shiga rami rami na damo kuma sai kun shiga duk abin da suka sai kun yi ina sunan ɗabi'u ne irin na waɗanda suka gabace ku ka faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam kama wannan jawabin sallallahu alaihi wasallam yanzu ka duba duk abin da aka tsano a wancan luwaɗi da ba a yi ana yi ko wanda ma ake yi a yanzu ba a yi a wancan lokacin ba ma ɗigo ana yi har da ƙungiyar ƙungiyoyi ne ma kai ananan za a ce nan da cewa amerika sun ba da dama a yi za a yi auren jinsi wai a najeriya an ba da kaza za a iya auren jinsi amma hajji ba ga angon da amarya bane har yanzu a wajen ce a yi wani mutum ne ke cewa a da abin da suka faɗa shirme ne an ya ci da tsarin ƙasar mu ba wata doka da za a yi ta wacce take ta waje a kawo ta ƙasa da za ta zama ta ƙasa babu shi wani mutum an faɗa ma abu illa iya ka koyi in aka yi rashin sa aka samu yan siyasa mu jahilai wanda ba su san wa'annan ƙa'idojin ba ba sa zama da gobe lauyoyi ko da bai cike masana sai su zai za su zo su tsabbaka irin wannan wautar da za a samu ba wata doka da za a yi a waje a kawo ta gida najeriya ta fita ƙasa to doka ƙasa ba wannan a najeriya ta babu wannan namiji ba zai auri namiji ba mutu ba su kowa ya zuma ban da hauka kai yanzu ka samu ƙaton garbi ka ce kana so za ka aura to waye masu wa za a bari a gida wa zai rika wani tsawa wallahi kullum ta yi kisan kai ai ai cinye wannan miji a gaisa da shi a jiya ka gaisa da kai malami ka karta mu shi hannu ne wannan ya zo tafin kama ta gabi kar ko ba ka ba murya ta gabi ta a fashe ya cire rigar da bauni kan na ya mummurɗe ko ba ka ba ke zuke wannan murɗaɗɗe shi ne za ka ce matakka ai wallahi za ka dubu wallahi mutum ne Allah ya ci wai kaga mutum a murɗe kuma muryar namiji ko muryar ta ba daɗi kama ana buga ganga haka ko ko duro haka za ka ci kai ka ji na na ko ba ka za ka ji ba wannan namiji kenan ko ya zaka ta ce kai ne ake bugawa ta ce a baba ne dawo a can ana duk to da kaga tsiran nan ko da ita ce tsiran da zaka kusan ko da ya taba buhun dawa ko na masara da rubuce idan mutum ba shi da wannan tsiran ba zai nemo abinci ba ko ya ya ga yana bin bango kace kai da hanya ta sosai kai zama maka dan daudi a gida ta ce ke ita a kinga ya fito ki ba ki ba abin da zai je kariya ba wai wancan-wancan. ba ba ta aikin maza ne in ya saba da wancan wanke yana yin zama a da za a iya samun matsala ba ta aikin maza ki na ɗauki wannan ya karya miki sannan a wajen ka yau ba aikin maza ko rushe min nan ruguje min can ko ba tattaka talbo yau ba wannan shi ne aikin maza ba kwano sai je kanan lusa shi Yau ba wannan shi ne a inda kuma yanzu ku da ta tuna rijali ko a dinga zuwa wa mazaje wa tabba'u na sabili kuna wato wato kuna fashi da makafi da kwaci a hanya tabba'u sabili ko kabon barikin shine fashi da makami ko kwaci wannan kwacin wani ba yawai aka fara shi ba a tare hanya a yi kwaci a tare hanya a saci mutane duk ba yau bane manzo Allah sallam ko mu kaida a shari'a shine idan ka mutum ya fashi da makami ko ya kwaci ga hukuncin sa inna ma jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqatta'u aw yusallabu ay yudayce ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw fur min min al-ard Allah ya ce sakamakon waɗanda suke fashi da makami in an kama su ayyuka ta a kasashe su a wuce ko a gicce ta tsere su a kuma ba a jihu a jiru mai kila ko a yanke hannunsu da su na saɓani ma'ana hannun ba ƙafa hagu wannan hukunci su yake na imam malik cewa idan an samu dan fashin da ya je fashi kai kisa in shine kai a fashi shi idan an same shi ya yi fashi kuma ya sata to an kashe sai a tsire shi idan an same shi bai kisa ba amma ya yi sata to shi ne ya a yanke hannunsa da kafarsa idan kuma an sami cewa zanen waye akwai da aika ga jirgin ko ne ba amma ya kun fitar da mutane da yake shi ne aure ko min abu to wannan mai yi ko abu suka ce ko kuma a ɗaure shi ko yi ko abu ko kuma a watsa ganin ka a ce dinda ga wani abu ya ci ko a nuna shi Allah ya shi mu wannan wato kwaci da ake kwacin waya din da ake yi ko kwacin kaza ko wannan kidnapping ko tsohuwar ɗabi'a ce tsohuwar sharri mutanen annabi lut su suka fara wani kina wata ɗaru da sabila ku dinga yin kwacin waya kuna kwace mutane dukinsu kuna tinke mutane kuna sace mutane kuna cinikinsu wata a tuna fi nadi ku dinga zuwa wani gunyar aiki a guraren tarihin ku gina event a dinga tarika daban-daban ana saban Allah a waje Karu ba yi wani, ba yau abu ba eh. kuma kana jawab komi amsar mutanen ta zama ba illa an tsaro fa sai ke fadin su cewa ikina bi azabillah ka zo da azabar Allah aka za ka wani ba ba ba makamacin ka zai fada ba aikin sa ne ke nuna ka an yi duk an yi duk abin da za a yi yana mutu cikin har Allah ba ka yi haka ku zama da azabar Allah idan ka fi kana da su masu gaskiya sai ce mana to kusan dan ce kamar yau aka fara insha Allah a je da gajiya ta bata bayan sanar da aka ce daga nan har zuwa ƙarshe wato 20 da kuka ga wannan wata kuma mu faɗa da alƙawari ولو أن تسجل أنك بما الله يتمكن من قبل أن تنصح عمله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله